daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si. Muna nan kuma ko yaushe a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro mu da kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana, wato goma na safe kenan kuma a nan Washington DC. Yau Asabar uku ga watan Janairun 2018 ga kanin labaran duniya. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta nemi majalisar dokokin kasar ta ba ta kuɗi har dala biliyan goma sha takwas domin gudanar da ayyukan gina katanga a wurare daban-daban musamman amurka da mexico gwamnatin ƙasar iran ta gargaɗi amurka cewa yarjejeniyar da aka ƙulla tsakanin amurka da sauran manyan ƙasashen duniya ba abu ne da za a canza kaf ɗaya ba sakamakon wani binciken kungiyoyi wato hukumomi daga majalisar ɗinkin duniya sun gano cewa 'yan gudun hijira da ke kasar lebanon da suka zo daga syria suna zaune cikin mawuyacin hali to har yanzu masana siyasar duniya na ci gaba da tufa albarkacin bakin su dangane da kalaman da ake zargin shugaban amurka ya furta kan nahiyar afirka da wasu kasashen duniya wannan abu ne wanda yake babu wani shugaban amurka a tun daga shekara lokacin da biyar da demokuraɗiyya da ya taɓa fitowa yi kazamin magana ko lokacin da ake mulkin mallaka ba su yin irin wannan. Za ku ji cikakkiyar hirar a cikin shirinmu na yau da ma wata hira daban. Sannan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Masu sauraro Mahmud Lalo ne tare da wato Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku ga cikakkun labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. gwamnatin shugaba donald trump ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa tana buƙatar kuɗi har dala biliyan goma sha takwas ne nan da shekaru goma domin gina katanga kashi na farko tsakanin amurka da mexico waɗannan kuɗaɗen dai za a amfani da su ne wajen gina katangar da ke da tsawon kilomita 500 da zai killace wani wurin da ke da tsawon kilomita 651 waɗannan kuɗaɗen dai suna cikin waɗanda gwamnatin ta miƙa wa majalisa cikin kuɗaɗen da take bukata na tafiyar da harkokin hukumar kare wato bakin iyakokinta da kuma na kwastam gaba ɗaya dai gwamnati tana buƙatar dala biliyan 33 ne wanda za ta kashe domin wannan aiki ciki ko har da sama da biliyan 5 na ayyukan fasaha sai biliyan guda na gina hanyoyi da gyaran su sai kuma sama da biliyan 8 na kula da jami'an da za su yi wannan aiki wanda zai hada da mutane har dubu biyar da za su rika sentiri a wannan bakin iyakar idan dai ba a manta ba shugaba donald trump ya yi amfani da wannan batun gina katangar da ta iyaka da amurka da mexico a ɗaya daga cikin batutuwan da ya fi baiwa fifiko lokacin yakin neman zaɓensa yanzu haka ma gwamnatin ta trump ta buƙaci gwamnati wato ta buƙaci majalisar dokokin ƙasar da ta bata sama da dala biliyan ɗaya da rabi domin sake katanga da ke tsawon kilomita 118 a california da texas kana kuma jami'an gwamnati sun ce za su sake neman wasu biliyan ɗaya da rabi a cikin wata shekara mai zuwa idan allah ya kai mu gwamnatin ƙasar iran ta gargaɗi amurka cewa yarjejeniyar da ta kulla da amurkan da sauran manyan ƙasashen duniya ba abu ne da za a iya yi wani sauyi a kansa ba a cikin wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen kasar ta iran ta fitar ta ce ba za ta yadda da kowane irin canji ba da yarjejeniyar farko da aka cimma don haka ba wani abu da za ta yi yanzu ko an jima game da wanda take yi yanzu ministan harkokin wajen kasar muhammad javaz zarif ya faɗa a shafinsa na twitter cewa bayanin da shugaba trump ya yi a ranar juma'a cewa wai a shirye yake da ya kara a fitar da wani sabon takunkumi mai tsauri wannan wani yunkuri ne na kawo wa yarjejeniyar da aka a cikas sai dai wannan kalaman na shugaba trump shine irinsa na uku na ganin an sawa kasar ta iran takunkumi mai tsaurin gaske domin hakan ya sa ta jingine batun binciken da take yi game da shirin ta na makamin nukiliya Trump dai ya ce wannan ne karo na ƙarshe da zai jingina magana har na tsawon kwanaki 120 domin hakan ya baiwa majalisar dokokin kasar ta Amurka da sauran ƙawayenta na Turai su inganta wannan batu ko kuma Amurka ta yi gaban kanta ta jingina jijiyar maɗin gurungun. Fadar White House ta ce daga yanzu duk wata sabuwar yarjejeniyar da kasar ta Iran da za a yi da ƙasar ta Iran zai hada da batun ta makaminta mai na makaminta mai linzami. amma idan ba haka ba ko amurka za ta iya yin kowane ba za ta yi kowane sassauci ba ga sharuɗan game da waɗannan takunkumi da aka gindaya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sakamakon wani bincike da wasu hukumomin majalisar ɗinkin duniya da suka hada da hukumar kula da 'yan gudun hijira da na kula da asusun tallafawa yara sai kuma hukumar kula da shirin samar da abinci sun ce sun gano cewa 'yan gudun hijiran ƙasar syria da yawan su kai sama da miliyan guda da ke gudun hijira a ƙasar lebanon suna rayuwa ne akan ƙasa da dala hudu a kowace rana wakiliyar wannan gidan rediyon lisa schlein a cikin rahoton da ta aiko ta ce bayan shekaru bakwai da aka yi ana yaƙi binciken da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar game da 'yan ƙasar ta siriya da ke gudun hijira a ƙasar lebanon an gano kusan kusan sai ƙara talaucewa suke yi har ma abin da za su ci yana neman ya zama wani jan aiki haka kuma binciken ya nuna cewa kowane gida ana kashe akalla kusan dala 88 amma kusan rabinsa yana tafiya ne wurin sayan abinci binciken na waɗannan hukumomin ya nuna cewa 'yan gudun hijira suna rancen kuɗi domin su sayi abinci ko kuma su biya bukatunsu na kiwon lafiya kana su biya kuɗin haya wanda akalla cikin kowarsu 'yan gudun hijira goma tara daga cikinsu suna bugewa ne ga cin bashi kafin su samu walwala da wato sa'ida wannan ya sa mai magana da yawon hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya william splenda ya ce wannan ya sa 'yan gudun hijiran suka zama kamar wani haɗari haka kuma samun damar zama bisa doka haka kuma samun zama a ƙasar bisa doka ga 'yan gudun hijiran ya zame wani alƙaƙai abin da ya sa dama daga cikinsu suke fuskantar haɗarin kamewa daga hukumomi wannan ya sa da yawansu suka afka cikin ayyukan asha malle kuma kai yaran su makaranta ya zame wani babban jan aiki a gare su spinda ya faɗa wa murya amurka cewa wannan halin kunci da 'yan gudun hijiran suka samu kansu ciki ya sa da yawansu suka faɗa miyagun ayyuka har ma da yi wa 'ya'yansu aure da wuri babban kamfanin gine-ginen na na ƙasar saudi arabia ya amince ya ci gaba da zama kamfani mai zaman kansa sai kuma dai ya yarda cewa za a bayar da wani bangare nasa ga gwamnati a matsayin biyan bashi ga gwamnatin kasar sakamakon bashin da gwamnatin ke bin wannan kamfani kamfani mai sunan kamfanin mai suna kamfanin billajin ya faɗa cewa wannan wani yunkuri ne da kamfanin ke yi na wato komawa kan kafafunsa Ladan Ibrahim ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na mai Amurka birnin Washington DC. To har yanzu masana siyasar duniya na ci gaba da tofa albarkacin su dangane da kalaman da ake zargin shugaban Amurka da furtawa akan nahiyar Afirka da wasu kasashen duniya, inda ya kwatanta su da kaskantattu. ko da yake fadar shugaban ta amurka a jiya juma'a ta fito ta musanta cewa shugaban tom ya furta waɗannan kalamai na tambayi dr abati bako masani kan harkar hudar kasashen duniya da ke zaune a kano najeriya yadda yake kallon wannan takaddama wannan abu ne wanda yake babu wani shugaban amurka tun daga shekara dubu a tun daga shekara ɗari biyu da talatin da biyar da cikin demokuraɗiyya da ya taɓa fitowa yi kazamin magana ko lokacin da ake mulkin mallaka ba a yin irin wannan ba wannan abu ne wanda yake gaskiya wato ya kaskantar da mutanen afirka fiye da miliyan dubu kuma ya kaskantar da shugabannin su sannan ita ƙungiyar haɗin kan afirka wato au ta shuru ba duk da ta ba da sanarwa allah wadai wannan magana ta wuce zancen allah wadai kamata ya kasashen afirka wannan abin da ka faɗa ba. Amma dakta baka ganin ya fito ya musanta cewa ya furta waɗannan kalamai wannan ba alama ba ce ta kamar nadama haka? Yana ganin wani sanata ɗan demokura tana hira yake cewa a gabansa shugaban Amurka ya faɗi wannan magana kuma har ma na tawa Saboda haka dan daga baya ya fahimci cewar bambarin ma ya ci zarafin ya ce karya ya masa gaskiya wannan ba abin wato yadda ba ne saboda kasar Botswana ma ba da sanarwar cewar lallai ne za ta dau matakai akan amurka ko shi ambasadan ita amurka da yake kasar botswana din ta bashi takarda ta gargaɗi kamata ya wajen afirka gaba ɗaya su umuman su haɗu su nuna su akan abin da gaskiya kasar amurka ta kuma ya kamata su kira ga wato majalisar dattawa da ta wakilai ta ita kasar amurka din da su dau mataki akan shugaban donald trump abin da ya kasashen amurka da haike da kasar hong a irin taka mahangar kana ga me kai ga shi shugaban na amurka ya furta waɗannan kalamai wasu suna kaman abin na da alaka da yadda shugabannin mu suke tafiyar da mulki da kuma yadda ake gudanar da al'amura a nahiyar ta afirka to hakika shi shugaban Donald asali ba dan siyasa ne. kasuwa ne wanda tun halittun kasuwancinsa bai taɓa yin takara ko samun wani mukami a kasar Amurka ko da ko na kansila bane ko gwamna ko na abu mamancin haka rashin sanin me siyasar ya siyasa duniya take kuma sa ba a wannan fannin ya yi ba ilimin da ya shafi fanni da ya shafi abin da ya shafi saye da saiwa na ko tattalin arziki amma dai ba bai san wani abu na siyasar duniya ba menene siyasar duniya me muhimmancin siyasar duniya ya duniya take tafiya musamman wannan zamani da muke ce masa globalization era gaskiya ya cancanta a amurka din da kuma kasashen afirka da haiti da honduras a yi masa hukuncin da yake zai fahimci siyasa ba wasan yara ba haɗa kanmu a firarka mu so juna manufar mu nan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na kuru ma hakika gwarzo na ya yi mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na afirka na To, Dr. Abati Bako kenan a Kano, Najeriya. to daga masana masu tsokaci kan wannan takaddama a can afirka sai kuma masu fashin baki a nan amurkan farfesa yusuf alasan malamin jami'a ne a nan amurka shi ma ya tsokaci kan wannan batu wato gaskiya wannan zan ce ba wai furici ba wannan magana ce da yi wacce take ba ta da kyau kuma bata da ma'ana kuma yana nuna gaskiya cewa mutumin nan in ma daidai ba mu ce komai ba babu shakka wannan yana da ra'ayi na ra'ayin riƙau da kuma wariyar al'umma a gaskiya tunda in ka fahimta in ka duba ƙasar nan ƙasar nan ba wai fari ne kaɗai a ƙasar nan ba akwai baki akwai mutanen asiya akwai mutanen ƙasashen larabawa akwai mu kanmu da muka zo daga ƙasashen afirka da kuma wanda dacen da suka taho daga afirka ɗin da aka kawo su you suke zaune saboda haka ƙasa ce wanda kowa ya zo ya gina ta ƙasa ce wadda ka zo na zo duk muka zo muka zauna muka tare muke gina ta hmm. to yau an wayi gari subhanallah Allah ya ba mu wani irin shugaba wanda zan ce bai san kudu da arewa gabas da yamma ba saboda yadda yake firici da yadda yake bayanansa da soki burutsu da yake gaskiya a matsayinsa na shugaban ba ma kasan nan ba da ake kallon sa shugaban duniya bai ma dace a ce wannan irin wannan firici ya fito daga gare shi ba hmm. kuma in bai manta ba kuma duniya bata manta ba su waye suka gina kasan nan ai bakaƙe zan ce su ne ma zan ce a suka gina kasar nan lokacin eh, eh, bauta in katina kuma ni da kai da muke yanzu abin farin ciki in ka duba ai an duba mai ake cewa an yi bincike an mm. gani a cikin kasashen afirka bakake eh, da muka zo mu 'yan najeriya mun fi kowa ilimi kuma balantana ma ilimi irin na fiye da na farko wanda ake cewa advanced degree mu kashi ashirin da biyar ne a kasar nan a yadda wato bincike ya nuna 'yan Najeriya wato muna da ilimi na gaba da wato digirin farko. To kaga wannan ya nuna cewa mu ba mutanen banza ne da muka zo muke zo na kara zuba. Shugabannin Afirka na san sun ba da abin da bature ke cewa kwamuniki To ni ina ganin wannan kamar shine matashiya ta farko da suke da suka faɗa suka suna zancen cewa lallai wannan magana da iya janye kuma ya nuna cewa ya yi kuskure ko kuma ba ya yana neman gafara. ga shugabannin ko kuma mutanen afirka da kuma dai waɗanda sauran kasashen da ya shafa irin su honduras da sauransu mm. to amma ina ganin wannan wani abu ne wanda yake shugabannin mu gaskiya na afirka ya kamata su farka daga baccin da suke wannan ya nuna mana cewa wato wannan ya kamata su taka samu wani mataki da za su ci gaba da ɗauka don ba jin wannan shine na ƙarshe ina tabbatar maka Haji Mamu. Duk da cewa ya fito ya musanta furta waɗannan kalamai kana ga akwai nan wannan gaba kuma samun wani makamancin haka? ai dan yanzu ya ce shi ba haka ya faɗa ba to waɗanda suka faɗa ƙarya suke kamar sanata Dick Durbin na Illinois kasan ai dan majalisar dattijai ne wanda yake a ƙasar nan yana da mutuncinsa ba zai zo yi masa ƙarya ba kuma ila yau duk da ba jama'iyya ɗaya suke ba democrat ne amma ai sanata lindsey graham na eh, abin nan eh, carolina shi ma ya faɗa ya yi tabbatar da cewa eh abin da senator dick daban ya faɗa gaskiya ce ka gane so waɗannan eh, 'yan majalisar dattijai guda biyu su kaɗai sun isa shaida so kamar yadda na faɗa a gaskiya mu ya kamata shugabanninmu na afirka gaskiya su farka daga baccin da suke irin waɗannan abubuwa da idan an yi mana an faɗa mana wasu abubuwa su ne da yawun mu za su faɗa kuma alhamdulillah kaga yanzu gashi muna tattaunawa da kai mm. mu ma muna faɗan ila yau mu. Mm. wannan abu ne da bai kamata a wato a kyale ba duk lokacin da aka yi riga irin wannan magana sai a gaskiya ya kokarin ba ma mai da martani gare shi ba mm. a nuna masa cewa mu ba mai yadda ba kuma a ɗau wani mataki daban na diflomasiyya da ake yi tunda a ka'idoji akwai ka'idoji da za a ɗauka na diplomasiya a kasashen afirka in ka tuna akwai kasashen afirka da suka janyawe abin nan ɗinsu mm. ambasadojinsu ko haka to a professor wannan ya kani ga tambayar da ko wato wannan kalamai da ya furta za su iya tasiri kan hulɗar da ke tsakanin ƙasashen afirka da amurka da ma ita ƙasar ta haiti eto eh kamar yadda na ce maka yanzu wato gaskiya wannan abu ya ya rage ga shugabannin afirka da kuma ita haiti da kuma mu da muke nan kamar yanzu yadda muke tattaunawa muke faɗan ra'ayinmu tunda shugabanninmu su ne suke da alhakin wato kare mutuncin kasashenmu na afirka saboda haka bai kamata su taka birki daga wannan abin da suka yi ba kuma mu ya kamata mu kanmu mu farfado daga wasu abubuwa da muke yi da halayenmu marasa kyau da wasu abubuwa da mukan yi don wani zubin kamar yadda bahaushe yake cewa in kai taɓa in ka duba ta barawa sai kai ta mabi sau wasu abubuwan da muke yi ne suke jawo mana irin waɗannan abubuwa saboda haka shugabannin mu sai ka ga sun zauna kara zube ba abin da suka ce farfesa yusuf alasan malamin jami'a a nan amurka tun zagogo a nan na cewa karfe goma na safe ne da minti sha takwas kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu ga ibrahim kalmasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar mijin hajiya Malam Bala Muhammad Damban jihar Bauchi kan tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da kuma ansar Salisu Sani shi ma daga Baucin mai son jin ɗan takaitaccen bayani kan ƙasashen da aka fi tsawon rayuwa a cikinsu a duniyar nan. To bar mu fara da kashi na uku kuma na ƙarshen na ansar tambayar mijin hajiya Malam Bala Muhammad Damban Bauchi kan tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri idan mai tambayar na saurare. To ga ƙarshen ansarka daga gogon kansa wato Baba Yakubu Makerin wanda zai dora daga inda na tambaye shi ko menene burinsa nan gaba? To, na gode kwarai da gaske, na san dai kowa na da irin nasa burace-burace musamman mutum duka yana son ya ga wata rana ya tumuɗe ya zama eh, a tajiri. Amma babban buri na shi ne kamar yadda ka sani, kaga idan ka zo ƙasar Ghana. kamar yadda abinan muke maganan yadda zaman al'umman zango muke don muka ce zango dace eh, ce wurare da hausawa suka kafa mm. to ko da yake yanzu ana kana iya ka samu zango ma ba hausawan ba ne kabilu mm-hmm. ne da suka yi zama da hausawan mm. suka kafa wannan zango mm. duka mun ɗauke shi wurare ne da muke da su don saboda idan ka zo zango kana samun kabilu mun kai wurin arba'in da wani abu akwai hausawa akwai zabarmawa akwai wangarawa akwai musawa akwai dagombawa akwai gwanjawa akwai manfurisi ga nan birjik mm. muna zaune a gurin to amma dukanmu mun ɗauki harshen hausa shi ne harshen da kowa ke amfani da shi mm. to amma abin takaici shi ne kaga idan ka zo cikin zango yaro in ya tashi zango kai yaro ko wani iri ne wanda yake harkar shi ma bai shafi al'umman zango ba inda ya tashi a zango bai da wani harshen da zai ji ban da hausar to ko da yake hausar ne kamar yadda muka yi magana ya sarku ne ko kuma an ganatar da hausar ka fahimci to akwai dokoki ko kuma akwai dokar ghana duk wani yaro ya kamata a bashi ilimi yaro daga primary aji daya zuwa aji uku a koyar da shi da harshen gida idan kana ashanti region sai a koyar da yaro da harshen ashanti idan kana accra sai a koyar da yaro da harshen ankaranci to amma yanzu zango ya yi girma muna da makarantu a cikinmu to idan yaron da ya tashi cikin zango bai taba jin ashanti ba she ka ce mai ya koyi abu da harshen iyaye iyaye kuma hausar suka bai to yanzu za ka kawo mai asanci za ka ba shi wahala mm. yanzu zai koyi harshe yanzu zai koyi abin da ake mm. koya mai mm. abin da na darasi a lokaci guda mu duka mun fuskanci wannan matsalolin a lokacin da muke tasowa to tun da yanzu muna da makarantu a cikin zangwani me zai hana yanzu a ce mu ma ana koyar da yara cikin harshen gida kamar yadda dokar ƙasa ta faɗa mu ci to menene harshen gidan hausa to amma abin da ba mu samu yadda muke so ba shine idan an ce a koyar da hausar su waye malumma su wane ne za su bada wannan karatu to she sa ni ya kokari na muka kafa wata abin nan cibiya da muke kira center for hausa research and culture hmm. muna kokarin yadda za mu yi mu haɗa gwiwa da wasu manya-manyan jami'o'i daga arewacin najeriya yadda za mu yi shirye-shirye yadda za mu kai lokacin da za mu kai mutane su horar mana da su idan mun samu wannan abun ya karɓu aka ce to su wane ne za su karanta mu ce muna da malumma to kaga babban buri na shine in ga yanda za mu yi mu haɓaka wannan harshe na hausa saboda a gana ba mu da wani harshe da ya kai hausar ka fahimci ina son a ce wata rana na yi arziki amma babban arzikin da nike ganin zai taimaka shine abin da zan yi al'umma su amfana da shi wannan shine babban buri na a duniya to shin baba me za ka ce game da makomar hausawa a ghana sannan kuma wani matsayi mafi girma kuka taba samu a wannan ƙasa eto eh mun taba samun mataimakin shugaban ƙasa da farko makomar hausawa a ghana e makomar hausawa shine nike gaya ma kaga hausa ya yi karfi a ghana don gaya ma banda harshen turanci banda harshen ashanti zan iya ce maka harshen hausa shine harshen da ya fi yawa ko kuma aka fi yawa amfani da shi mun yi sa'a 'yan siyasa suna amfani da harshen mu fiye da yadda tunanin mutum ke bashi ana amfani da harshen hausa a gidajen rediyo da gidajen talabijin ana amfani da harshen hausa a wurin ilmantar da ƙasa kafamci kamar gidajen rediyo nawa ke nan ke amfani da harshen hausa a ghana e to gidajen rediyo da zan ce ma ana harshen hausa muna da gidajen rediyo da yawa da suka ba da lokaci ana hausa mm. ka gani wanda suke hausa a kira muna da gidan rediyon da ake kira Marhaba FM. Mm. Ka gani a Kumasi muna da Zuriya FM muna da alfa Radio. Mm. Ka gani wanda muke huɗa da ita. To banda ukun nan ba wani gidan rediyon da zaka ce wannan na hausawa ne mm, amma ana dan baku dan zarafi amma ko kamar cikin akra zan iya mm. ce ma gidajen rediyo sun fi goma da ake bada dama ana an ba da lokaci mm, na hausa shin a makarantu ana dan koyar da kamar darussa haka na hausa koko a da an yi amma a yanzu ya mutu don saboda a da akwai cibiyar harsuna a babban jami'ar ghana na legon da ke accra da farko hausa na cikin harsunan da ake koyarwa sannan bayan haka idan ka je wannan makaranta ta institute of languages a da akwai hausa amma duka an share su to kaga wannan shine kokarin da muke yi saboda shi yaron da ke cikin zango banda hausar ba shi da wani harshe To ɗazu ka fara gaya mana matsayi da kuka taɓa samu mafi girma a ƙasar Ghana ko za ka ci gaba daga inda ka tsaya? Eto eh da farko dai mu eh, kamar yadda na gaya ma eh, na fara taɓo ma wannan magana mun samu wani da ake ce mai wato Alhaji Aliyu Muhammad mm. wanda yake mahaifinsa bahaushe ne amma mahaifiyarsa 'yar tudu ko kuma 'yar arewacin Ghana ce. Mm-hmm. shi ya kai matsayin mataimakin shugaban kasa lokacin da tsohon shugaba kufuwa ya yi mulkinsa daga shekarar dubu biyu zuwa 2008 sun samu wa'adi biyu ce sa shekara takwas suka yi a kan mulki shi ne zan iya ce ma babban mukami da muka taba samu amma idan ka dawo muna da mm, ya sunan shi mun samu mukamai na minista mun samu mukamai na ambasadan mun samu mukamai a majalisa sannan ko da yake a majalisa ba dukan nan da nake gama ba yawa ni kwarai ba amma dai ala amfana muna da mutane da dama da suke oh. cikin mm. abin nan soja mm. sannan kuma idan ka duba matabakin shugaban hukumar zaɓe na ƙasa baki ɗaya mm. lokacin da muka taɓa hira da shi yake gaya min ya ce baba ina gaya ma ni baka tsine ne kuma ko a ina buga ina alfaharin da cewa ni baka tsine ne ni hmm. ba haushe ne hmm. amma ka duba wannan mukami da ya kai hmm. ka gane to muna da irin mukamai haka um, da da dan lokaci kila san dan tutuna amma dai alalaki ka. mun sa samu wasu mukamai da za a ce ne. Mm, kamar yadda ka ce wannan ah, shirin takaitacce ne a ah, ko za ka ɗan gaya mana ko wani abu da ka so da a tambaye ka akai ko kake ganin na da muhimmanci masu sauraron mu su ji dangane da tarihin Hausa an gane ko tarihin ka sannan kuma ah, mun yi tuya mun so mu mance da albasa baka faɗi ka ba. Mm, <laughs> an haife ni um, ranar sha takwas ga watan yuli shekara 1975 to a shekarun ka nawa kenan duk da yake na lissafin na ciki amma ka fito da shi gwari-gwari mai saurare saboda mai saurare ya gane su eh, yanzu zan shiga 43 kake nufi ko to shi kenan ai na faɗi ko yanzu <laughs> gaskiya ne yanzu sai kuma ansar tambayar salisu sani kan jerin ƙasashen da aka fi tsawon rayuwa cikinsu a duniya Idan Sani na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. A jerin ƙasashen da mutane suka fi tsawon rayuwa ta farko ita ce ƙasar manako inda akan kai shekaru 89.68. Ta biyu Macau, inda akan kai shekaru 84.43. Ta uku Japan, inda akan kai shekaru 83.91. ta hudu singapore inda aka kai shekaru 83.75 ta biyar San Marino inda aka yi shekaru 83.7 ta shida Andorra inda akan kai shekaru 82.5 ta bakwai Gwanse inda akan kai shekaru 82.24 ta takwas Hong Kong inda akan kai shekaru 82.12 ta tara Australia inda akan kai shekaru 81.9 ta goma Italiya inda akan kai shekaru 81.86. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Yanzu kuma ga labarai a takaice. gwamnatin shugaba donald trump ta faɗa wa majalisar dokokin kasar cewa tana buƙatar kuɗi har dala biliyan goma sha takwas ne nan da shekaru goma domin gina katanga kashi na farko a tsakanin amurka da mexico waɗannan kuɗaɗen dai za a yi amfani da su ne wajen gina katangan da ke da tsawon kilomita 505 gaba ɗaya dai gwamnati na buƙatar dala biliyan 33 ne to a gaida kai ladan masu sauraro da aka maka karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chad zamu saki sake dawo da wani sabon shirin insha Allahu yanzu madadin shi ladan Ibrahim ayawa da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin baki ɗin su kamar da kuka ji sai injinan mu Mr. Lopes Mahmud Dalo ke cewa sai mun hadu a shirin mandare idan Allah ya kai mu assalamu alaikum